ɗaya ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da biyar ga watan mac shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam muhammad bin abdulwahab allah madaukin sarki ya ji ganshi tare da sharhin fadilatul sheikh dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan in ba manta ba malam yana kan yin sharhin mukaddima da shekul islam muhammad bin abdulwahab ya yi domin ya bayyana manufa da dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi da kuma tsokacin da malam ya fara yi mana dangane da illolin jahiliya da kuma mutanen da ke ganin wai jahiliya akwai watayawa da birgewa da cikakkiyar 'yanci har a yau suka je suka kakkaɓe mata ƙura suke son su komo da ita mala ya bayyana cewa babu abin da suke ƙoƙarin gayyato ma al'umma sai ɓata tsabagen ɓata wanda babu irin shi ita dai jahiliyan nan kamar yadda muka bayani a baya wani zamani ne wanda ya nisa da zamanin da annabta yake ma'ana annabawa sun dade da tafiya hasken da suka zo da shi kuma ya disa shi sai aka waye gari al'umma sun samu kansu a cikin dimuwa da fagamniya jahilci da rashin sani inda suka dosa to shine sai Allah madaukakin sarki yayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan haske wanda ya kore da shirya wanda ya tafi da bata da musulunci wanda ya kau da kafirci da tauhidi wanda ya rushe shirka da sunna wanda ta tashi bida aiki da wannan tsari kyakkyawa wanda ya sha bamban gaba daya da fitintunu da rigingimu na al'amarin jahiliya to ba za ka fahimci irin baiwan da allah madaukin sarki ya maka ba sai idan ka tsaya ka fahimci waɗannan masail aljahili to a lokacin ne za ka fahimci cewa lallai ashe allah Madaukin sarki ya maka gata da babu irin ta, kuma ka gane irin aikin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya domin wannan zamani ne annabi ya zo a ƙasa da shekara 23 ya canza shi gaba ɗaya ko mun fahimci wannan da kyau ko zamani ne da aka kwashe sama da shekara ɗari biyar ko dubu ana tafe da ka shari'ar annabawa an canza an kauda an musanya mutane suna abin da suka so amma a cikin 'yan shekaru goma zan Allah ya canza mutane suka zama kai kace mala'ikun Allah ne ke yawo a bayan ƙasa abubuwan da suka saba aka ce ba kyau suka bari abubuwan da suke kyaman yi aka ce da kyau suka kama suka aikata wurjanjan sai da Allah ya yaba mu aikinsu to anan ne in ka san irin halin da mutane suka samu kansa a ciki da irin gyaran da annabi ya zo ya yi sai ka jinjina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan irin aikin da yi Allah ya sa mu dace to in ba manta ba malam yana kan yi mana sharhi har inda yake bayani akan baka fahimtar mahimmancin abu to sai inda kishiyan wannan abun mun gane musulunci shari'ar annabi ita ke kishiyantar jahiliya to shine sayyidina Umar dan Khattab Allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda yace yoshiku lokaci yayi dab an tunqidha oral islam a waye gari ana warware ta baibayin musulunci igiyan da aka tibka musulunci da shi lokaci ya yi dab da za a waye gari ana warware shi urwatun urwa mataki bayan mataki gaba bayan gaba kulli bayan kulli a waye gari an warware shi mutane sun bar musuluncin sun koma ma al'amarin jahiliyar da annabi ya zo ya kaudata ku ga abin mamaki Kasashen da a yau a duniya suka ɗaga tutan zanga-zanga na ba su yarda da shugabanci ba babban abin mamaki da takaici kasashen musulmi ne kusan in kaso so ka ce kashe 99 su musulmi ne amma abin da suke yi kuwa suke ihu a kafa masu dimokuraɗiyya ce ita kuma dimokuraɗiyya ɗin nan to jahiliya ce ba wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan da suke murna suke ihun cewa a kafa masu gwamnatin musulunci a zo a yi shari'a da abin da annabi ya yi a kare martaban alkur'ani da sunna a kafa masu abin da suka yadda da shi shine tsarin rayuwa abin ci ba wanda ke wannan shi sa ni dai in wakilci kaina a karan kaina abin da suka yi bai taba burge ni ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku sai dai kawai an kawar da wasu azzalimai da wasu azzalumai suka kafa su domin su cimma manufansu na zalunci to abin da nake cewa da aka kau da wancan jahiliya mai kunshe da zalunci to kamata ya al'umman sai su ci a kawo masu adalcin musulunci ina fatan mun fahimci wannan da kyau to still dai wani azzalumin za a ƙara kafawa karan farautan waɗancan azzaluman na yamma shi sa ni ban ga abin sha'awa ba sai dai kawai azzalumai na kusa da mu su ɗauki izina cewa lalle zalunci yana da limit yana da iyaka ka tsantsan wajen yin shi ina fatan mun gane wannan da kyau a kusa ko a nesa allah maɗaukin sarki zai iya buga ma zalunci bom ya watsi mu fatanmu ne allah ka tabbatar mana da hukuma islamiyya ka fahimtar da mutanenmu cewa addininsu shi ne a sahun gaba ba dimokuraɗiyya ba za ka ga wannan abin da sai na umar ya faɗi yana aiki a ta a ku 'yan siyasanku in sun miƙe za su yi magana ba ka jin mutumin da yake ihun cewa alkur'ani ya ce ko hadisi kaza ko bayani daga malaman musulunci sai ka ji kowa ihun shi shine demokaratiyya a cin roman dimokuraɗiyya a yi kaza na dimokuraɗiyya a kare dimokuraɗiyya a aiki da dimokuraɗiyya fala haula wala kowata illa billah wallahi jama'a wannan bala'i ne mataki ne mutane suka hau kamar matakin da na Umar ya yi hasashen faruwan shi shine za a warware wannan kulli na musulunci mataki bayan mataki haka annabin rahama ya ambata mana cewa al'umman shi za su bi take-take na yahudawa da nasara ko da za a samu wani ba yahude ko ba nasare ya je durmushe uwarshi ya jima'i da ita annabi ya ce cikin al'ummata sai an samu ta kadarin da zai aikata wannan inda wajen banna da laifi zai kai so su kotsa ramin damu, annabi ya ce sai an samu cikin al'umma wanda ya bi suka kotsa tare jama'a mun gane wannan da kyau ku sakamakon lokaci yayi nisa daga zamanin annabta sai al'umma sai suka canza sai aka koma ana warware waɗannan karantar wanda manzan Allah ya zo ya yi to kun ga maganin waɗannan bala'o'i shine a tsaye wajen ilmatar da al'umma addininsu da nuna musu mahimmancin addinin nan da nuna masu illan jahiliyyan nan da kuma amfanin musulunci in ka lura waɗannan ƙasashe da suka fito suna yin wani abu mai suna revolution dukkaninsu ba a karantar da su addini ba inda za gansu a kwararo sai ga sun fi kama da kafiran yamma amma da sunan musulunci musulmi na kashe dan uwan musulmi wallahi wannan musiba ne abun bakin ciki ne kuna fahimtar wannan da kyau ko sai dai ba wai muna kare azzaluman da ake kora ba muna farin ciki a kore su saboda karnukan farautan turawan yamma ne da suka yi amfani da su wajen taushe al'umman musulmi da hana addinin musulunci sagad da hana karantar da addini da takura ma al'ummansu da tsotse arzikin da allah maɗaukin sarki ma ƙasashensu su da waɗancan turawa maƙiya addinin allah su kaɗai suke watayawa suke shashaguwa suke holewa da arzikin da ƙasashenmu ne suka mallaka ina fatan mun gane wannan da kyau a wannan janibi a lalle mun cire tuta muna goyon baya amma wallahi in dai a ce kuma an yi wannan a ƙara koma gidan jiya a kafa tsari na kafirci ba tsarin Allah ba Allah ka shaida ba ma cikin murna da goyon baya da cire cappa zuwa gare su don gane da abin da suka yi kuma suke kan son su yi shi ma kan shi jahiliya ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace domin ka'ida duk sanda aka da azzalimi adalci ake kawowa to shi ko adalci musulunci ne kaɗai adalci duk wani abu da ba musulunci ba ko ne sunan shi zalunci ko mun gane wannan da kyau ko domin da Allah ya ce ja alhaqqu menene alhaqqu shine al-islam wa zahaqal batilu banna ƙarya shirgidibada ta wargaje ta ɗaiɗaice an darkake ta kafirci ne fa mun gano wannan da kyau ko sai ce innal batila domin ita ɓanna zalunci kangara ƙeƙashewan zuciya kana zahoka dama can rugurguzajiya ce ɗori ɗafai na ce ba ta zauna da gindinta ba digirgire ne kan tafi ne masomin hasara shi sa ɗan motsi kaɗan za a yi duk wani tsari da ba na allah ba a rusa shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to amma in an yi irin wannan sai a marmaza a yada kuwan cewa al-islamu awwalan musulunci ne a farko ya ko masu gwagwarmayan tabbatar da 'yanci a bayan ƙasa 'yanci shine addinin musulunci dimokuraɗiyya kaucewa ne fanɗarewa ne jahiliya ne bai dace da musulunci da musulmi ba allah maraukin sarki ya sa mu dace da shi ne sai yake cewa haka zai faru ne iza na shafin islami idan aka sami 'yan bana bakwai sun taso a cikin musulunci malla ya ariful jahiliya waɗanda ba su san illa da bala'in da jahiliya ta haifar ba to sai a waye gari su da kansu ne za zo suna warware addini suna rushe addini suna kawo abubuwan da zai haifar ma addinin musulunci cikas domin ba san illan kafirci zalunci sabon Allah ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda bai san illan jahiliya ba ba zai san nagarta da amfanin musulunci gare shi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga jahiliya mala yace fa iza kana al insanu yajhala umural jahiliya duk sanda aka samu mutum Yaji halu yana mai matukan jahiltan al'amuran nan miyagu na jahiliya fa innahu hariyun to shi anan ya cancanta duk mutumin da ya jahilci al'amarin illolin da jahiliya take kunshe da shi to irin wannan mutumi mai irin wannan sifa to ya cancanta an ya ha ya afka cikin jahiliyar domin bai santa ba ganin yake watayawa ne da holewa ne da birnantaka da wayewa a cikinta to sai afka bai sani ba ya cutu duniyan shi sannan lahirar shi tekunci mala ya ce li'anna shekwana ma jama'a fa ku sani shaidan bai manta da jahiliya ba da irin abin da ya samu na ɗiban mazawa ta yashi zaman gidan wuta da yawa a zamanin jahiliya bai manta da wannan ba wala nama anha kuma shaidan bai bacci ya shagala dangane da al'amarin jahiliya ba kadai abin da ya sa kamar shaidan yana dan sassautawa yana abin yana bin abin sannu sannu manzon Allah ne ya zo ya kawo mai cikas ya taka mai birki ya kauda manufan shi ya rusa tsarin shi ya daidaita kullun da yayi na sharri to shi yasa a yanzu a hankali a hankali yake bi duk wasu abin da annabi ya gina ya rushe duk abin da annabi ya tukka ya warware duk abin da annabi ya tsara ya wargaza duk abin da annabi ya sa ma jama'a ya kini a kai ya kokari ya jefa wasu wasi ya zuba musu shakka da tambaba su waye gari sun yi watsi da abin domin su tabbata hasararru taɓaɓɓu waɗanda za su tamashe zama a gidan taɓewa allah ya kiyaye har kullum shaidan ya dawo ilaiha yana kiran mutane zuwa ga jahiliya domin duk sanda mutum ya rike musulunci to jahiliya ba za ta taba zama ta tare da shi ba mun gano wannan da kyau ko duk irin wannan korototo da hayaniya da ake ana gayyata mutane musamman 'yan uwa mata cewa wai 'yancin mata dokan mata waye mata wallahi tallahi jahiliya ake so a mai da su addinin musulunci ya kwato su daga zalincin 'yan demokratiya 'yan jahiliya ya kawo zuwa ga adalcin musulunci to yanzu kuma ana son a yi majahiliya kwaskwas a shafa mata hoda da gazar a yi mata gashin baki a fesa mata fankeke a zuwa ce la kun ganta sai sun yaudara suna ganin kamar kyau ne suna ganin kamar akwai fita akwai riba ciki ya sun afka su tabbatar da sun tabka ƙazama asaran da ba san irinta ba ina fatan mun gano wannan da kyau a waye gari a ce allah mahalici ya tsara abu sai wasu kasassu gajiyayyu su zo su ce wannan tsarin na allah wai ba daidai ba ne tsarin waye daidai jama mun fahimci wannan da kyau ko tsarin waye nike tambaya na ce ya za a yi tsarin wani ya zama daidai in ba na allah ba jama kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa kuskure ne allah madaukin sarki ya san tsarin da ya yi shi sa ce inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne ba iri ɗaya bane kuma ma abin in aka hada za zama ba wai haka domin ke an ce sunan kin mace mai haila da ɗaukan ciki da haihuwa da shayarwa shi kuma wannan duk wannan ɗabi'un naki bai da ina fatan mun gano wannan da kyau ta yaya za a daidaita a nan in ba mutum ya motsu yana son ya maida mace ta koma zamanin jahiliyatul ula da Allah madaukin sarki yayi kwaba akai ba Allah ya tsare mana imanin mu mala yace fa shaytan kun ga shedan wa atba'uhu da mabiyan shi min du'atul dalal daga cikin masu kiran mutane zuwa ga bata la yazaluna yad'una ila jahiliya? ba za su gushe ba suna korototo da shekuwa da kiran mutane zuwa ga jahiliya wa ila ihyayi umuril jahiliya kuma suna kiran mutane zuwa ga araye waɗannan al'amura na jahiliya ila shirkiyat a koma ana aikata dangogin shirka walbida da kuma bid'o'i yalal asaf irin yadda ake samun yau al'umman musulmi da sunan musulunci suna kwaikwayon abubuwan da mushrikai suke aikatawa da sunan ibada musulmi yana kiran sunan Allah yana yaban annabi yana karanta alkur'ani yana karanta yana buga gangan coci wannan yaudara ne da shigo-shigo ba zurfe da shedan yi masu ya ƙayata ya nuna masu cewa wai wannan ma addini ne ku ga wani irin ikon Allah jama'a yau da kidan nan daidai ne da annabi ya koya masa Hassan ibn Sabit akwai takadare irin yan jahiliyya duk wani kida da rawa da shigantaka akwai wanda ya fi su ne zamanin da babu doka duk abin da kai daidai ne ba wanda zai hukunta ka ba wanda zai yi karanka ba wanda zai tuhume ka ya da Allah wadare don shi ma din shegen kan shi ne jama'a kuna bayyantar wannan da kyau ko a wancan lokacin annabi ya zo ya gyara su ana son su yi addinin annabi ya ce to sai an hada da kiɗa an hada da cakudin maza da mata an hada da zanga-zanga da bin tsawon titi ba duk manzan allah bai wannan ba kuma gane wannan da kyau ko wannan al'ada ne addini ne take-take ne na waɗanda suke bin jahiliyan farko wanda allah maɗaukin sarki ya bayyana mana su a cikin alkur'ani ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ai ibadansu addu'o'insu abinda suke da sunan addini a ɗakunan bautansu ba komi ba ne illa tafe-tafe da kuma fito ina fata mun gano wannan da kyau ai tafi ne kiɗa ne waƙa ne rawa ne da rausayawa wannan ba addinin musulunci ba ne inda addini ne da an ruwaito cewa abubakar da umar da usman da ali sun yi ko da kuwa zamanin annabi ba a yi ba da littattafan nan na fiƙo tun daga kan ƙawa'idi a zo kan abin da ya shafi ahalari ishmawi iziya risala muktasar mudawwana da sauran littattafan da ake koyan addini ƙasa kasa a ƙasan nan da an ruwaito buka da suka nuna wannan gaba ɗaya sai ya kasance ba fasali babu babi babu komi mutane su suke kokarin gayyato irin waɗannan shirkakkeniya da waɗannan bid'ance ana zuwa da su cikin addini wai da sunan addini jama'a ana son sai an koma ma ya ula da ƙarfi da yaji kuma in an zo an faɗi sai ne ce mu an soki addininmu mu an yi kaza wannan addinin ku ne to Allah wadaranka kuwa in wannan ya zama addini ka yadda to Allah wadaranka ina fatan mun fahimci wannan da kyau shirkan bid'an al'adan kafiran shine kake cewa addininka zaka so ranar kiyama a tada ka cikin wannan kazantar jama'ar annabi ana ta kokarin sai an maida mutane baya sai an canza addinin annabi da karfi da yaji an kowa majahiliya Allah ya raba da jahiliya jama'a mala yace wa ilal khurafat kuma a maida mutane zuwa ga bankaura wa ila ihya'il athar da kuma raya abubuwan da aka bushe su aka rushe su aka rugurguje su na al'adu da son zuciya a kullu hadal qasd minhu to duk wannan mugun manufa da shedan ya kulla a rai kuma yake buso shi cikin mutane shi da jama'an shi me manufansu shine tamsul islam shine shafa musulunci daga nan bayan musulunci da tsora wanda ba naka ba akan naka duk wannan mataki ne na jahiliya ƙoƙarin nuna cewa addinin ba gidaje ne addinin bai da tsari addinin bai dace ba a zo da jahiliya a kafata a ba ta ƙarfi a ba ta rinjaye a ba ta faɗa aji da kamawa da kama karya ina fatan mun gano wannan da kyau duk wannan musulunci bai da waɗannan abubuwa ba amma za ka samu malaman da ke kira zuwa ga jahiliya suna tabbatar da wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko suna kara wannan har ma a kusa ko a nesa ce wai shi wannan abun ma addini ne jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku shi yasa ma Allah a Qur'ani bai ɓoye mana ba sai da ya gaya mana sun tattauna da shaɗin ya ce wastabziz man istata'ata minhum bi sautik yi ƙoƙarin farauto waɗanda kaso ka samu dama da iko a kansu ta hanyar sautin ka shine wannan kaɗe-kaɗe da wake-wake da bushe-bushe da raye-raye da raushe duk wannan rausaya da ake to duk wannan koma ne na shaidan wastab zizman istata minhum bi sautika ta hanyar sauti kaɗe-kaɗe da waɗannan hayaniya wa ajlib alaihim bi khailika yi amfani da ingarmin dawakanka wajen kai masu fari ka wajen kai masu farmaki da ribace su da watsa cikin jahiliya wa rajulika da kuma mazajenka manyan malamai ne shehunne ne waye-waye za a amfani da su wajen dirmi al'umman annabi da lalata manufansu da mai da su baya-bayan sun ci gaba ina fata mun gano wannan da kyau sai ce wa sharikun fil amwali wal auladi wa iduhu ka je kai mu sharaka da su wajen abin da ya shafi kuɗi kira malamai ai masu dubu talatin talatin a envelope kira malamai yi masu dubu ɗari ɗari shine farashin ku a envelope wannan shine za a sai da komi shine wa sharikun fil amwali sai ce wal auladi wannan yanayi ne in ba shi ɗan shi ya gaje shi sai ce wa iduhum rikaye masu addu'a alkawari na bogi alkawari na shigo shigo ba zurfi sai ce wa ma ya mu shaitanu illa gurura ai duk wani alkawari da ka ga shaidan ya yi to ba alkawarin gaske ba ne boge ne shigo shigo ba zurfi ne talala ne mai kamar sake duk wanda ya ji wannan ya biris to in aka ce ana neman gaso rogo ka ce kaga daya ina fatan mun gane wannan da kyau duk da wannan jawabin da Allah ya tittike maka shi shi sa wallahi billahi alazim musulmi ku shiga taitayinku in za ku komo da Allah ya ce khuzu hizrakum wallahi ku yi taka tsantsan dangane da jahiliyar nan in ka sake ka mutu kan wannan jahiliya wallahi ka kaɗe ka shiga wuka lalace kuna gane wannan da kyau ku gatanka shine musulunci kuma wane ne majibincin al'amarinka shine annabi da mummune yan uwanka shi sa kowa ya fahimci Allah ya bayyana maka shaɗin ya biyo matakai iri-iri gaba-gaba so yake siya dilmiya ka kayan makotaka da shi a wuta to ko ba makami mai linzamin da shi ɗan ya rike mai kaifi wajen kai farmaki irin al'amarin jahiliyar nan kuna fahimtar wannan da kyau kuma kana biya mai ranar kiyama ya kai ka wuta to sai mike maku jawabi ya ce inna allaha wa wa'adal haq Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya kuma ya cika wa wa'atukum ni kuma na zo ne muku alkawari na boge fa akhlaftukum gashi kuma na saba muku fala talumu ne wa lumu anfusakum kad ja'irin da ya sake ya zarge shi shi iblis ke wannan jawabi yaje ku zarge kanku Allah ne yayi ku ba shi iblis ba ya saukar da littafi dokokin shi kuka watsar kuka butulce ma wancan ibada da bauta da Allah madaukakin sarki ya halicce ku dan ita kuka burudin shaidan yasa amma wa'azi da alkur'ani an yi ma da hadisi malamai sun yi amfani da hikima wajen nuna maka hanyar Allah kaki har sai da aka yi a waƙe domin a ƙara yanke maka hanzari ya ce in tuna maka in kamanci tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi kakau amince da ibada te ba kai musu ba kowa sai da wannan karanta suratul a'raf wa iz akhadha rabbuka Allah ya waɗannan bayanan duka mun gane wannan yace son kuɗi ya sa ka shirka ga dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da bai from fan bakwai ba haka za a ɗauke ka sa ka alkafin a watsar da zabiya ta ɗauka kaka, cin ta ce ba kamanka baka ɗora barin takabbura ba shine mutum yana ganin shi ya fi karfin a gaya mai gaskiya shi ya taka matakin abin da yake ganin ya ɗarama kowa ya fi karfin kowa shi ya rena kowa to ranar ƙin dillanci yana nan tafi shi yasa jama'a kowa ya shiga taitayin shi ina fatan mun gane mutane su koma yanzu wai abin da za su ci shine abin da ya dame su ba addinin Allah ba abin da za su sa a jiki shine matsalansu ba addinin Allah ba abinda za su gina su shiga ko su hau su wataya a bayan kasa. wannan shi ke da su za su iya su da mutunci da martaban addininsu da jama'ansu domin su samu wannan to mun ji ba dai abinci kake ne ba ba to ka ci ka sha ka yi te kama ce kabari ya karba akwai wanda ba zai mutu ba kana mutuwa za a haka za a kuga ka mun gano wannan da kyau ko domin kana ba da gaba ma bango ya tarbe ka ba ka tashi tsaye ga itace su kaure ka kuma za ka so ka gana ka wallahi ba za ka furta ba kana kwance cikin duhu cikin bala'i cikin kunci ba kai sake komi ba malam in kai ba da gaba gabas bango shi tarbe ka kana ba da gaba yamma bango shi tarbe ka kuma kasan ba za ka yi kasa ba don akan kasan kake mun gano wannan da kyau ko kuma ba za ka meke tsaye ba ga itace su kaure ka kaga mawaƙi ma ya yadda ice ake sa a cikin kabari ba kasko ba ana ta muku sai ku daina sa kasko har ma mawaƙi ya fi ku hankali ba a cewa kai ku ilimi jama'a muna gano wannan da kyau ku kuma wallahi za ka so ka gana ka ba za ka gan shi ba kowa ya kuwa kisa kowa shiga taitayin shi duk wannan jikin da kake ginawa kana waye kana waye haka za a jefa matsutsa ka ci ka sha kayi ce ba ka ce kabari ya karba ka riɓe tsutsa ya sharɓa. yanzu mai yi fi kyau ka zaɓa in ba farali da nafila ba jama mun fahimci wannan da kyau ku kowa ya yi nazari ya tintintini ya gane hikiman yin shi da allah ya yi in ka biya mashi to shi mai talala mai kaman sake ne mai kaman ya ba yaro riga ne amma ta wuyan shi yake nema annabi ya zo maka da abu ka kyamaci na annabi kai wani irin halitta ne Allah ya ce ga yadda za ka yi ka kyamaci na Allah kai wani irin mutum ne Allah ya tsare mana imaninmu mara ya ce a watan nasu ilar jahiliya manufan shi dan bayan ya rugurguje musulunci shine kira mutane zuwa ga imani da aikata jahiliya da kuma kare ta da yada ta sabanin addinin Allah fala budda min dirasati umuril jahiliya to cinda haka abin yake babu makawa kenan a zauna a darasi keke da keke dangane da waɗannan al'amura na jahiliya min ajali an na saboda mu nisance ta wa nabta'idu ido sannan mu gudu mu sheka mu guje don mu tsira da imaninmu da mutuncinmu duniya da lahira to bayan da malaye wannan bayani a wannan gaba da malam muhammad bin Abdulwahab ya fara muqaddima dangane da wannan littafi na masailul jahiliya sai ya ce qala sheikh duk inda ka ya ce qala sheikh to mujaddidul islam yake magana muhammad bin Abdulwahab, Allah madaukin sarki ya yarda da shi ya ce wa a'azamu masailal jahiliya wa akhtaruha mafi mahimmanci mafi girma sannan mafi hatsari daga cikin al'amuran jahiliya adamu imanul kalbi bima ja'a bihin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zuciya ta gaza ta kasa ta naƙasa dangane da yin imani da gazgatawa ɗari bisa ɗari dangane da abin da manzon Allah ya taho da shi a jawo mutum hadisin annabi ingantacce ce kai jama'a ina kuma gano wanda nake mutum ana karanta mai hadisi wai na buɗe baki na cewa shi ba zai iya ba wannan al'amarin jahiliya ya kawo mai farmaki Allah ya kiyaye dole ne in kana son ka zama cikakken musulmi mumini wahidi sai ka yi imani da dukkanin abin da annabi ya zo da shi li'anna ahlal jahiliya domin su mutanen jahiliyan nan fa kazzabun rasula sun karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walam yu'minu bihi ba su imani da shi ba kai ko ikon Allah kai imani da annabi madalla alherin Allah ya kai gare ka amma babban abin takeici sai ka ha'inci kanka ka ha'inci annabin mun gano wannan da kyau ko shine annabi ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati na bar muku abin da muddin kuka rike su kam da kam ba za ku taba bata ba littafin Allah da sunnata sai ka ce ga wani abin da ya daran musu ga wani abin da ya fi su ko da lissanul qal ɗinka bai faɗi ba ai lissanul hal ɗinka ya bayyana wannan domin aikinka ya saba ma abin da manzon Allah ya zo da shi jama'a mun gano wannan da kyau ku, to ku ba abin da ke ba da security daga bata irin bin alkur'ani da sunna shi sa kowa ya shiga taitaye shi babban bala'in da mutanen jahiliya suka samu kansa ciki shine adamul imanil qalb zuciyan ba ta yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi ba mala yake cewa lam yaqbilu hudallahi alladhi jaa bihi san ba su karbi shiriyar Allah da manzon Allah ya zo da shi ba رحمه الله sai shekul islam yake cewa fa'izan zafa ila ذلك استهسان ma alaihi ahlul jahiliya idan mutum yana kallon ai mutanen da suka rayu a zamanin jahiliya wasu wayayyu ne wasu gwaraza ne abin koyi abin a zo a tintintinin abubuwan da suka yi saboda a tabbaka shi cikin al'umma na yau yana ganin abin da suke mai kyau ne mun gano wannan da kyau ko sai kuma ya zo ya haɗa shi da cewa am ai ba su imani ba ashe kafirai ne Allah wadarai ashe bijirarru ne sun bijire masakon manzan Allah sai ma ce tammatul khasara to wallahi khasara ta tabbata shi sa jama'a wanda ya zama ku abin kwatanci abin aunawa abin da za ku aje a gabanku ya zame muku alkali duk sanda wani kafiri daga cikin kafirai ko wata kafira daga cikin kafirai ce wani abun bajinta ta birge ku ta kayatar da ku to ku marmaza ku tuna fa kafira ce ku tuna kafiri ne ba a samun musulmi yana ɗiban kayan arna ɗauke da rubutun sunansa yana sawa don goyon baya ba wannan al'amarin jahiliya ne domin allah ya ce la ta jiru kauman yi billahi wal yawmil akhiri da ɗai ba za ka taɓa samun mutane da suka yi imani da Allah suka yi da ranar tashin alkiyama yi wa duna man haddallaha wa rasoli suna so suna nuna solidarity nasu ga wanda ya yi adawa da Allah da manzan Allah yanzu duk waɗannan kafiran da 'ya'yan musulmi suke jin daɗinsa suke son suke koyi da su wallahi jahiliya ne ku rika marmaza in ga dan kwallo wanda ya burge ka drogba ko harry ko wani takadari ronaldo ko wani kafiri messi ko wani zindiki waye da wane ne in ya burge ka yi kwallon kai ihu kai wane ne sai ka tuna ka ce a sha amma dai kuma kafiri ne ina da ma musulmi ne ya samu wannan ficen jama'a mun gane wannan duk abin domin mawaƙi ya rawa ya burge ka kar an jima a ganka da shiga irin nashi da tafiya irin nashi da gantsara baki irin nashi da gantsarewa irin nashi wage kana koyi da shi annabi ne aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shi ko wannan kana gani ka tuna asha kafiri ne yana daga cikin tawagan da suke taron dangin ƙaryata manzan Allah suna daga cikin ƴan adawan manzan Allah suna daga cikin makiyan manzan Allah suna daga cikin wanda suka kawo manzan Allah cikas suke son manzan Allah al'ummar shi sai hasara sai na dama a bayan kasa. wannan kishi da ƙaunar manzan Allah sai ya yunkuro ya taso sai ka tuna kafiri ne Allah wadaran shi ina kai ina shi ina fatan mun gano wannan da kyau wajibi ne ku rika wannan kishin ku rika wannan tunanin ku rika sa wannan a cikin aiki da za ga wata ta birge ka ta kayatar da kai ta jawo hankalinka kana duba sai ka ce asha ashe ma kafira ce ina da wannan kwalliyan ina da wannan kyan ina da wannan ilimin ina da a ce irin wannan iya maganar da sanin ya kamata ma da a ce musulma ce to al'amarin musulunci ya yi kaka gida a cikin ranka amma kai ni ina ruwana da wannan ka natsa a cikin jahiliya kai kadai allah ya kiyaye kenan koma da fatsan shedan ta riga ta farauce ka mala ya ce ai hasala fasadun fi zahir wal batin muddin aka rasa imani a cikin zuci to duk abin da mutum ya yi na burgewa da bajinta lalle khasara ta bayyana ciki da waje mahala ya ce fasadun filbatini ɓanna a ciki wanda ta mamaye cikin jikin mutum aka waye gari ta rabar da cikin shi wa huwa adamul iman bima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine a samu mutum bai yi imani da abin da annabi ya zo da shi ba wa fasadun fi lalacewa da balbancewa ko na bayyane huwa istihsanu umurul jahiliya shine mutum ya riga ganin abin da ake a jahiliya abu ne mai kyau ainan wayewa yake nin yanci yake ka mutanen sun sarara sun yi wanda kansu yadda suke so irin yanzu yadda mutanenmu suke ganin wai turawan yamma sun ci gaba su ne suka waye su ne abin koyi su ne kaza wannan abun kunya ne kaga mutum wai dan siyasa ne don yana son kafirai su zaɓe shi wai sai ya sa court wani irin ikon allah yau idan wani shugaba daga cikin shugabannin turai zai zo ƙasan nan wai koma don ya nuna muku goyon baya ya zo wajenku ba zai sa kayanku ba da kayan shi zai zo saboda ku ya ɗauka ku ƙasƙantattu ne ku wulaƙantattu ne ina ba ta mun gano wannan da kyau haka zai zo muku tsalli-tsalli tsage-tsage in ma ya zo sa wata babbar riga ya kofa 'yar hula ka a ƙeya yana muku izgilanci ne ko kuga gida dawa bari ya shiga irin shigan mutanen ƙauye ya sa hula ya mokaɗe ta ya kawo takalmin roba ya kwafa a kafan shi ya ɗauko gore ya watsa a bakin shi yana tafiya yana babban tsarewa saboda ya nuna cewa shi ma ya shigo karkara haukan banza kuke kuna su ka kyamuci komi na kafirai shine cikan musulunci ɗari bisa ɗari komi nasu ka ce ba ka so naku ya wadatar da ku ina fatan mun gane wannan da kyau daga ran da ka yadda ka ansa defeat an wuce ka an fi karfinka wallahi ranar ne ka tabbatar da ka tabka kazabar hasara ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma duk inda za ka kaje da shiganku kaje da yanayinku wane kai ba ka ci gaba bane ka ce ya ci gaba kenan wannan wayewa kenan a ya ci gaba da wayewa haka sai ka ce musulunci kenan ai abil islam laysa li aban siwa Allah ya sa mu dace mara ya ce fa'iza fasada zahir wal batin duk sanda ciki da wajen mutum ya lalace tammatil hasara Allah asara ta tabbata imaninka ya rawa sannan ka raga ganin abin da kafirai suke na kusa da na nesa wai abu ne mai kyau kai babu khasararre taɓaɓɓe irinka Allah ya kyauta wal iyazu billah mala ya ce Allah ya sauwaka wa haza natijatul jahali wannan shine amfanin da jahilci ke haifarwa mutum ya tabka kazaman hasara da babu ranar gyara hasaran wa adamin ma'arfata umurul jahiliya da kuma rashin sanin al'amura miyagu na jahiliya abinda ke kai mutum zuwa gare shi kenan daga mutum kafiri na birge shi inda mutum zai samu hutu fatan shi je kasan harna saboda can ne ba haram ya zina da wacce yake so in mai luwatsi ne ya yi in mai madugo ne ta in mai shaye-shaye ne yi ya fito ya je kwanta cikin mata tsarara ya shiga ya iskanci iri-iri ya da yana kallon ku yana mu kallon banza wai shi nan wayayye ne don ko jahiliya ya je a cikin jahilai saboda rashin imani a cikin zuciyar shi yake ganin abin da suke mai kyau ne to wannan shine ya tabka hasara ɗari bisa ɗari ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu amma idan ya zama zuciyanka akwai imani to amma kana ganin abin da suke burgewa ne da kyau to kana da imani hamsin cikin ɗari kenan kuma imanin naka ma ɗan jabi ne saboda muddin da imani a cikin zuci da annabi ya ce a takawa hahuna ya nuna kirjin shi ya nuna zuciya nan ne takawa ke kafa sansani to muddin akwai shi da gaske to burtsowa yake a gan shi a dukkanin aiki da dukkanin gangan jiki idan ka zai rika bayyana imani Wa'iza iza tutula alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa sai ga kuka muddin ana karanta littafin Allah imani da gaske ya kafa sansani a zuci kenan sannan tafiyan kama sai imani yayi tasiri akan shi yamshuna alal ardi hauna tafiyan su ma sai suke bakinka zai bayyana imani wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama in gaje kaga ana wargi ana kada kade ana raye-raye ana batsa wa idza marru bil lagawi marru kirama in ka ba ayoyin alkur'ani sai ga duk wannan harka na masu imani idan imani ya ki sai ga baki iya fitowa gida face da shiga irin na musulunci ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin to imani ya kai geji kenan sai ga ana practicing addinin musulunci kaman yadda Allah madaukin sarki yake so al'umma annabi kuna fahimtar wannan amma mutum ya zo ci ai imani a zuci yake amma kuma ayyukan shi na zahiri gurbatattu ne alama ne da ke da cewa ƙarya ike bai da imani mun gane wannan da kyau ko to bayan da malam ya gama waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ke cewa fala ya juzu bai halatta ba a kusa ko a nesa istihsanu ma alaihi ahlul jahiliya mutum ya rika ganin abubuwan da ake yi a jahiliya abu ne mai kyau bai halatta ba wannan samsam musulmi bai halatta mashi bai dace da shi ba kuma ba ma kan gidansu ba ne ya rika ganin abin da ake na jahiliya na maguzawa na arna na kafirai wai wani abun burgewa ne a sam musulmi baya wannan inda na kware ne bal ya ji in wajibi ne ga musulmi ya inkare wastin sha'ahu sannan kuma ya kyamaci abin mun gano wannan da kyau ko ka ji abin bai ma ba ka ah, Allah shi kiyaye da Allah ji su wani burgiya suke Allah shi kyauta wa amma manista hasalahu amma duk wanda yake ganin abin da jahiliya suke mai kyau ne fa innahu yakunu min ahlil jahiliya wannan wallahi zai zama daga cikin mutanen jahiliya ko tambaba babu kuma ranar tashi alkiyama a wannan mugun sahun zaka tashi mala yace wastadalla sheikh bi qawlihi ta'ala in kuma ta ba cikin muqaddiman mala ya kaba hujja da faɗin Allah da yake cewa wallazina amanu bil batili kun ga wanda suka yi imani da bata suka yi imani da ƙarya suka yi da banna wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah ula'ika humul khasirun lalle waɗannan su ne taɓaɓɓu khasararru waɗanda suka tabka ƙazamar khasaran da babu irinta a ce wai kafirai wanda Allah ya shaida cewa su kafirai ne ya ce sun imaninsu ɗan jabu ne imani ne bilbatili kuma ya ce hasararru ne ko kuma su suke birge ka ko kuma su ne jama'anka ko su ne abin kwaikwayonka to kai dai Allah ya sauwaƙe maka wannan aya ce ta hamsin da biyu a cikin sotul an kabot mala ya ce wa amano bilbatili da Allah ya ce sun yi imani da albatil Yani ya ce sadakul batil sun gazgata sun yadda sun aminta da duk abin da yake banna ne wal batil shi ko batil din nan ziddul haq shine kishiyan abin da yake gaskiya ne da dacewa da mutunci da sanin ya kamata ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ko alhaku din nan shine ma ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya ce inna arsalnaka bil haqqi mun aiko ka da cancanta da gaskiya ina fatan mun gane to duk wani abin da yake kishiyan gaskiya huwal batil fama za ba'ad al haqqi illa dalal mala ce fama khalafa al haqq duk abin da ya saba ma gaskiya fa huwa batil wannan shi a batil wal batil huwa shi batil din shine az-zahibu az-za'il alladhi la fa'idata fihi shine abin da yake zahib mai tafiya mai kwaranyewa mai watsewa mai ɓacewa wanda za a neme shi a rasa wanda za a rasa gurbin shi wanda bai da wani fa'ida yanzu duk iskancin da mutum ya yi ɗazu ko da yawa a ce ka je ka sha giya wa iya zubilla yanzu akwai ɗanɗanon giya a bakinka ka sha sigari mai taimaka za'il zahi batil ka yi zina ka yi luwaɗi kin yi maɗigo za'il batil zahib muna fahimtar wannan da kyau ko duk abin da ko ƙarya kai ka birge yanzu kana jin wani daɗin ƙaryan ko wani annashuwa ko wani birgewa da kai ya riga ya tafi yasa kai a hankali ya kai ɗan uwanmu ƙwada ta'ala allah maɗaukin sarki ce fa ma za ba adal haƙƙi to me ke bayan gaskiya ba komai ba ne illa dalal sai ɓata fa an na tusrafun wai a ah, me ya faru ne ake kau da mutane daga abin da yake shine daidai sotu yunus aya ta talatin da biyu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'ar annabi a bayan da mala ya gama mana sharhin wancan mukaddima da shehun musulunci muhammad bin abdulwahab allah maɗaukin sarki ya yadda da shi yi mana to gaban farko ko matsalan farko mala ya ce du'a'ul auliya'i was salihin ya daga cikin al'amarin jahiliya na gaya muku karatun nan jama'a babu compromise ba sani ba sabo babu sassautawa babu saurarawa duk wani abin da yake jahiliya ne ko ni ke ko kai ko ana ake ko a can garinku ko a masallacinku ko a masallacinmu ko shehina ko shehinka ko waliyina ko waliyinka ko ƙungiyarmu ko ɗariƙanmu ko naku duk wanda ake sai mun ce ba daidai bane kuma sai mun kawo dalili kuma sai mun ce maguzanci ne a bar shi ba addinin musulunci bane bai dace da mu ba kuma ya saba mana abin da manzon Allah ya zo da shi wallahi yana daga cikin masailar jahiliya du'a'ul auliyai kiran sunan waliyai yayin da aka fada cikin kunci ko roƙonsu ko kamun kafa da su ko neman agajinsu ko neman tanyi da ɗauki daga wajensu da salihan bayi malai ce wannan jahiliya ne al almas'alatul ula mas'ala na farko ita ce wannan du'a'ul auliyai wasalihina ya'ani min masailil jahiliya yana daga cikin matsalolin jahiliya da manzon Allah ya zo ya yi rugu-rugu da su bai saurara musu ba an gane wannan mala ya ce innahum ya ta'abbado na bi ishiraki salihina domin su mutanen jahiliya sun kasance suna bautan Allah ta hanyar hada Allah da salihan bayi fi du'a illahi wajen roƙon Allah wa ibadati da kuma wajen bautan Allah duk abin da za su yi sun yi shirka yuriduna shafa'atuhum abin da ake ma Allah shi suke ma waliyansu da salihansu kana tambaya sai su ce a muna neman su cece mu ne a wajen Allah sai mana kamun kafa a wajen Allah don mu tsira lidhannihim anna Allah yuhibbu zalika domin wai su suna zato kuje ba su da tabbas zato suke wai Allah maɗaukin sarki yana son shirkan da ake ma waɗannan waliyai wa anna salihina yuhibbunahu kuma kudurin su shine wai salihan bayin wai su ma suna son wannan shirka ne da ake masu yasa suka zage dan zai wurjan jan suna shirkan malam muhammad bin abdul wahhab yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki yace wa ya abuduna min lahi ma la abin takaici su jahiliya a zamanin jahiliyansu sun kasance suna bauta ma Allah madaukin sarki ya abuduna umin dunin lahi suna kiran wani wanda ba Allah ba ma la yadurruhum wanda san ba zai iya cutar da su ba da za su yi tawaye su ce ba za mu roƙe shi ba yanzu da ba mu roƙon ba ma kira akwai abin da suka iya mana inda son samun su ne yanzu a ce ba mu nan kuma ba ma wannan aikin ba ka ba ne to kuma gashi ba su iya mana komi ba kenan ma la ya durruhum ya tabbata wala yanfa'uhum kuma masu ma bauta masu da kiran nasu ba mu ga abin da suka tsinana masu ba kuma kullun ci baya ake kaman kudin guziri ba abin da suka tsinana masu wa na duk da haka za ku samu waɗannan mutane na jahiliya suna cewa ha'ula ishfa'auna inda Allah waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah kun ji abin mamaki mutumin da bai tsina na maka komi da za ka yi mai tawaye ba abin da zai iya ɗaukan mataki a kanka wai kuma shi ne kake neman waye cece ka da kai ɗin nan baka cece shi ka saro icen da aka sassaka shi ba da ba shi kun gane da baka taimake shi ka je ka ɓallo dutsen da aka sassaka shi ba da ba shi haka da ba haƙo ƙasan da aka gina shi aka yi shi ba da ba shi haka shi wancan salihi mutum da ya mutu kake zuwa kake roƙon shi kake bauta mai da aje shi ka yi a fili riɓewa zai ga yin da tsutsa za ta sarrafa naman kafiri ina fatan mun gano wannan da kyau ya kasa kare kanshi daga mutuwa daga cin tsutsa daga riɓewa da rududdugewa shine aka koma kana bauta mashi waye shi wannan kai dai ka je ka bauta ma alhayyul qayyum alhayu rayayye alƙayyum mai tsayuwa gaine da kulawa da al'amarin bayan shi mun gano wannan da ke ko sarki Allah wanda baya mutuwa wasu a kursiyyuhu samawati wal ard wanda mulkin shi ya haɗe sammai da ƙasai gaba ɗaya wala ya'uduhu hibzuhuma sannan kiyaye su basu gagare shi ba huwal ali mun gano wannan da ke ko shi sa shine Allah babba marin jayi maɗaukake wanda yake burbushin kowa mun gano wannan da kyau jama'a kisa sa kama Allah ka saki shirme ka kama tabbas ka saki hayaniya Allah ya sa mu dace aya ta 18 a cikin sura Yunus wallazina ittakhadhu min dunillahi awliya Allah madaukin sarki yace waɗannan da suka riki waliyai suka saki suka saki Allah wallazina takhadhu min dunihi awliya waɗanda suka saki Allah suka kama waliyai suna cewa ma na abuduhum ai ba bauta ma muke yi ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wai domin su matsar da mu fadan Allah muna kamun kafa ne da su domin mu samu tsira muna tsanantuwa da su domin mu samu ceto ku ga wani irin ikon Allah jama'a wannan abin da suke yi a yau ga aya alkur'ani a cikin sotu zumar aya ta uku Allah madaukin sarki ya tona asiri to wannan shi shine asalin dalilin kin malam Muhammad bin Abdul yanzu anan da ya ce wannan kiran wani wanda ba Allah ba wali ne ko salihi yana daga cikin abin da mutanen jahiliya suke yi kuma annabi ya zo ya hana tsakani da Allah malam ya kawo dalili a cikin alkur'ani ko bai kawo ba bayyana cewa ba mutumin kirki bane kafarta mutane yake yi zagin mutane yake yi wannan maganar gaskiya ne shi yasa duk wanda ya ce maka ai wahabiyawa sun ce ce ne da shi zo ka nuna mana inda wahabiyawan suka ce mu haɗu mu da kai mu rika Allah wadare da su amma ba mu zama mai fushi da fushin wani ba kawai ka kama gudu lafiya ka ce na ga mutane na yi ne kai na ganin babu shashasha irinka mun fahimci wannan da kyau ko malai cewa hazihi a'zamu mas'alatin wannan mas'ala na kiran wani wanda ba Allah ba da sunan waliye ko salihai ita ce mas'ala mafi girman da khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya saba mutanen jahiliya allati bil ikhlas wa fa'ata bil ikhlas annabi zo da ikhlasi wa za a bauta ma kadai ne Allah mutanen jahiliya yi a ai watsi da su da abin da suke na kiran wani wanda ba Allah ba Kinin yanzu da aka zo ana kiran waliyai ana kiran salihai yanzu wannan na daga cikin masailul jahiliya da ake kokarin rayawa a cikin musulunci an ce me dalili ya kai dan wasu ka ce ga ayan alkur'ani ko ko bayan aya ne za ka aje maganan Allah ka bi maganan wani dan takifi yanzu ina mamaki wasu Allah ya ce manzan Allah ya ce sashe to malam wani ya ce shi ma wannan min masailin jahiliya Suna gane wannan duk wanda aka ce Allah ya ce annabi ya ce wane ya ce shi tunanin shi bai gamsu ba wannan shi ma al'amarin jahiliya ne domin alfaza alfazazi yana cewa zaro kulla qaulin inda qauli muhammadi ka bar maganan kowanne kowa kai watsi da abin da ya zo da shi inda aka ce ga maganan manzan Allah fama aminin fi dinihi ka mugamiri Allah ya samu dace dace ya ce wa akhbara annahu lahi kuma annabi da yazo da ikhlasi sai ya ambata cewa wannan ikhlasin shine addinin Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ashe ikhlasi shine addini na Allah ko ashe kiran wani wanda ba Allah ba shi kuma addinin jahiliya ne Allah ya sa mu dace malai ce allazi arsala bihi jami'ar rusuli bauta mu Allah da ikhlasi shine dalilin aiko dukkanin manzanni wa annahu la yuqbalu min al-a'mali illa illa al-khalis Allah madaukin sarki bai karban ayyuka gaba daya sai wanda aka yi domin shi shi kadai kuma aka kebance shi da kira wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu malam ya ce annabi ya ba da labarin cewa duk mutumin da ya aikata abin da suke ganin shine mai kyau to faƙada haramallahu alaihi aljanna allah ya haramta mai shiga aljanna mutanen jahiliya sai a wannan shine mai kyau kuma shi suka yi ka kwaikwaya ka yi ka watsar da na annabi to kai da shiga aljanna fam fam fam mun gane fau fau fau aljanna sam in dai ka mutu a haka mala ya ce wa ma'awahun na lalle makoman irin wannan mutumi wuta wa hiyar matsalatin lati ta nasu min ajaliha to kun ga wannan matsala na bautan kiran Allah da bauta mai shi kaɗai da dogaro gare shi a watsar da wani wanda ba shi ba to ita ce dalilin raba mutane bainal mu'mini wal kafir aka tantance waye mu'mini waye kafiri A gane wannan mu'min wanda ya imani da Allah wa haza kafirun wanda ya kafirce ma Allah wa inda ha waqatil adawa to akan wannan matsalan ne na abota ma Allah shi kaɗai babu sirki aka shigo da al'amarin adawa Allah yayi umarnin mumine su adawa da waɗanda ba mumine ba kuma yace ce mai koyi ma da annabi ibrahim da tawagan shi sanda suka kalli duniyan kafirai suka ce inna bura'a minkum mun yi baran baran mun bare duniya da ku da abin da kuke bauta kuke bauta ma bada bainana wa bainakumul adawa adawa ta bayyana tsakanin mu da ku wal baghdha da kin juna sharadi ne hatta tu'minu billahi Allah ya sa mu dace wal ajliha shuri'al jihad sakamakon wannan ne aka shar'anta jihadi a yaƙi kafirai a waye gari an fassu an tirsasa sun bar kafircin katulin ladina la yi uminuna billa wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yutil jizyata an yadin wa hum sagirun malai ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa qatiluhum ay ku yaqe hatta la na fitnatun har a waye gari babu sauran shirka kafirci bid'a al'ada mummuna da kuma son zuciya Waya ya kona dinu kulluhu lillah duk abin da za a yi na addini ibada ne roƙo ne kamun kafa neman ceto kira ne an san umarni da hani to ga Allah kaɗai za a yi ku sa su har sai yanayi ya koma inna dina inda lahil islam aya ta 39 a cikin suratul amfali to jama'a kun ga wannan bayanin da muka gama karanta tun daga inda ya ce almas'alatul ula du'a'ul auliya was salihina wannan maganan Muhammad bin Abdul Wahhab ne jama'a akwai laifi nan ko kai ba malami bane kabeji an hana a kira wani ne wani kowaye a kira Allah in kana ganin wani na da daraja ya kai Allah in wani na da cancanta ya kai Allah in wani na da haƙƙi ya kai Allah in wani na da kaza ya kai Allah sai ce ai ma Allah kadai to me laifi malam akwai sai da laifi don Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo za mu ji sharh sharhin da malam salih alfauzan yi ma wannan magana na malam muhammadu bin abdul wahab Allah madaukin sarki ya sa mu dace wasu wani kallahu mabiyan duka sha da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum